وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب Fir'auna ya ce wa wazirinsa Hamana, Ya kai Hamana, ka gina mini wani gini mai tsawo ko na samu isa ga hanyoyin sammai waɗanda suke kaiwa zuwa gare shi.